Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da fatan kowa ya wani lafiya. Ina sa kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ko Domin musulmai da basu lafiya na fara musu da fara su kuma kuma Allah sa ci. Su cika da imani. In ta mu ba su Allah ka sa mu ci cika da imani. So akwai abin da yake damuna ne ga mutane wanda a kullum abin yana yawan ɓata mu. Wani lokaci mutane suna suna amfani da wani dama don biyan bukatarsu da zaran biyan bukatarsu ta biya to shi kenan kuma kai baka da amfani a gurinsu akwai abubuwa da dama da suke faruwa wanda ni na lura da wannan sai ga mutum in yana neman wani abu hannunka ko kuma yana yana son kai ka mishi wani abu to a wannan lokacin kana mutum amma da zaran ya samu wannan biyan su, to shi kenan kai kuma da kai da banza duk ne sai kuma wulakanci fara shigowa me yasa mutane suke yin haka me yasa mutane suke yin haka me yasa mutane ba su zauna da kai saboda Allah ba sai da kawai ka zauna kai ta mu'amala da mutum kenan zancen to haka ne zancen gaskiya kenan mutum dama ba don Allah yake tare da kai ba kuma zuciyarsa ba mai kyau bane ba mai da kai in dai har akwai wani lokaci da zai zo wanda lokacin da ya samu biyan bukatun shi kenan zai rabu da kai to ni ina ganin wannan mutumin ba abu ba abokin tarayya ka bane ba rayuwata ba na wulaƙanci so ban su a min wulaƙanci idan aka min wulaƙanci ina jin ciwonsa sosai sannan kuma ina so in ga mutumin da nake tunanin cewa ni ne mishi wasu alfarmomi da yawa kuma ina ganin cewa na fi ƙarfin wannan abun a gurin shi tsakanina da kai ko tsakanina da ke babu wannan wulaƙanci saboda mun daga mun kai wani masaya wani jigo zan ce saboda yadda muke mu'amala ta mutunci da kome mai shawara mai wasu abubuwan to amma ni mutane sun suka bin mamaki wani lokacin sai ga mutum ha'a da zarar ya samu wani abu wanda abun da bai taka kare ya karya ba shikenan sai ya fara maka wulakanci sai ya fara caccanzawa ya fara wasu irin abubuwa ni abun ne yana ban mamaki wani abun ne yana yawan damuna a rashe sa ya ce bari dan fito yau da in magana ni ce ya ta kullum kamar yadda kuka sani ka gije musu da haka ina mana fatan alkhairi sannan kuma Allah ya shige mu masu kuma Allah ya sa ku gyara wulakanci ne ba mai kyau bane ba sai dai kawai abu guda ɗaya ne duk wanda ya maka wani abu saboda ya samu wata biyan buƙatarsa ya so yake maka wulakanci to nan gaba idan ya kuma dawa kar ka kuskura kai masa ka nuna masa matsayinsa ka nuna masa cewa shi ɗin bai isa ya maka wulakanci Allah ya sa mu dace